اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشا بير قوة ga المحرم ɗaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ɗari hudu da arba'in da takwas. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna yau cikin a'malul qulubi shafi ɗari biyar da tamanin da biyu. متى شيا الخشوع وعليكم السلام تمانين دبيو نعم والمقصود لاي فيسيوري ويس ويسكنوا جعشه mana tunzurinsa sai ya kwanta tsoronsa duka ya tsike wa inda asababil farahi li Allah ya tsamaha bihi markabuhu shi ke na ba to ga dai lamarin qala Allah ta'ala alam ya'ani lil ladina amanu نعم ها نفد الخشوع اي ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق har ينزلوا lokaci يبقى yi استفهام وإنكاري har yanzu nan an yi karatu an yi karatu an buga misalai an gani a aikace hmm? har yanzu lokaci bai yi ba alam ya ani na amanu lokaci bai yi ba ga mummunai mazan da matan an taksha qulubuhum li zikrillah zukatansu su karyo zuwa ga ambaton Allah su dinga son ambaton Allah su ambaci Allah sosai ba ambaton Allah masa nau'i ba a tayyansa da daɗi babu daɗi a'a ya zama a koma ambaton Allah ana son ambaton Allah a koma yin sallah a dinga samun cikakkiyar sallah banda samun rabi da rabi ai ya kamata lokaci ya yi mutum ya daina samun raka a biyu ko raka daya. Ya lokaci ya yi da mutum zai dinga samun sahun farko. Sahun farko bai tsaya ba fawai daga can ruwa nan shi ne sahun farko. Ko daga can ban wancan can wajen katako can sahun farko ne. Zai yi ma wancan hilada. wancan ba da ana amma ana son mutane a nan saboda gudun abubuwa ka su auku har can wancan bangon inda mai nafila ce sahun farko ne da yanzu mutum yawa ya gari babu wuri sai mai nafilan can ko sai wani da mutum wanda ya zo ya kala wani sahuwa na. nan kuma ba da sahun farko ne wannan sahun shine Allah yake salati gare su da mala'iku suna roƙawa waɗanda suke dama to dai zukata su kariya zuwa ga ambaton Allah ya zama mutum yana son sallan nafila ta kai akwai bawan Allah na je buniya shehi buniya mai ne ko wani ne albarnani barnani yace shi ina roƙon Allah ko a lahira in dai akwai wani bawa daga bayan Allah da aka ba shi dama ya yi sallah a kabari to ina roƙon Allah cikin kyautukan da zai masa ya ba shi dama ya dinga sallah saboda sallah nan na kawar masa da damuwa sallah nan na ba shi nutsuwa wannan ganawa da yake wa da Allah yana masa daɗi baya sa azaba ce ba azaba da ce ba to ai lokaci yi mu ya zama ka? shekarar kanawa kana jin alqur'ani kana jin sunnan manzon Allah kana jin wa'annan littattafai na maganar tsoron Allah lokaci ya yi. alam yani lil ladina amanu lokaci bai yi ba ga mummunai an taksha qulubuhum li inda da safe ba sai an tashe ku ba sallah ba sai an tuna ba ku ba mutum ba zai tafi alwala ta sallah sai an bi shi an kirawo shi wa ma nazala min alhaqi da abubuwan da suka sakko na gaskiya ai lokaci yayi alaikum salam me yake me kace ah, wannan gaskiya masu jera katako ba daidai ba ne ba an kauce na kauce na kauce ba daidai ne ba idan ba ka zo ba kawai a zaune a wurin su ba ne alhaji ibrahim ne mai sa katako alhaji ibrahim a bari na zuwa bari inda inda na tafi kabban ne ba za ka yi min gyara ne ba eh, ai shi ne dai ne da wannan magana yana ga ta kai ka daban alhaji ibrahim ku ne masu sa katako kana ya ce to ai akwai mutane ne sai su zo su zauna ba wajen su ba to su mai isa su mutanen kirki ba sa zuwa eh ji ba sai eh, su mutanen ba isa ba sa zuwa ina abbas kafin ku eh, na gaza rawanin ka ni na awwal gadar ina Bukhari, ina waye, ina wane ne, idan kuna ya masallaci to ku dinga rigirgin zuwa wurin. Kun kai talatin, kuma sannan kokowar da ake masan taleman kawai ake kokowar da zarar mutum bai samu nan ba to baya zuwa wurin. Ina haruna, ku dinga zuwa wurin, a cika wurin. wannan shine maganan ku zo wurin ne a cikin yanzu ka da wayan da aka barwa yanzu za ka ga abun mamaki za ka ga yanzu za a fita ga baki wai har yanzu mutanen mu lokaci bai ba da mutum zai dinga sallar magariba sallar isar da alwalan magariba ko sai an je an ko ga Bello, ga Abubakar, ga wane ne, abinda ina ina ina isa eh, isa eh, shi ma yana son abun nan ina wannan ban rike sunansa ba me zai sa ba za ku zo da wuri ba ka fi me to san ma asali ko limanci ba yayi wanda bai rike alwala ba bai limanci idan aka magance wannan ce alaji idan alaji shehu idan kuka zo da ku dinga wutowa nan alaji shehu ku dinga wutowa nan alhaji eh, bature <laughs> to nan wani an kuka ga yaro za ku ji daɗin ganin yara wuri in kai ba kuwa ku nan an kwanan ya cika shi kenan kuna zuwa kan ku tsaya komai kai tsaye ku nan har ina neman in samu sai na sama maka fila a wurin nan ko kuma ga wannan kusan ba kusa kusa yanzu zai ya su ya'yan ba za su fara zuwa ba to kuma sai a ajiye mutum duk mutumin da aka ce ina zaba ana to za ga ina tafiya ina kumburi hmm? ina kumburi in ya zo ya ga wani ma za ga wani ina Sulaimanu Sulaimanu kima ya koyan ne me hmm? kaga ba nan Ni eh, da ina ake ne ni ban gaishe ba. Shi ne sun koya can. To ku dinga zuwa da wuri. Kullum a kai kenan makara. saboda haka nan idan kuka zo kuka da wani ya riga ya riga ku yi kenan kiran sallah ma an kwace kullum in yara ne za su zo wurin su zo su zauna in aka sa ka taka an sawa ne To a a cikin wannan ko da wani zai zo inda da wani da wani suka taru to sun yi wa wurin yawa. Saboda haka nan nan ɗin in an tashi daga nan ya yi mutu ya sa katakonsa in wani ya zo ya rike ɗaya ya fitar da shi a a in ya rike ɗaya na ji labari ba zai ƙara da ba. ya riƙe ƙayya shi ya ciro shi ya ce kai baka ganin nan guri na ne baka da wuri a masallaci har wai kwanakin can aka ce aka dinga abin da to wai wai Allah ya kame ba gani to fulani za su daina sallah masallaci da ce su sai fulani an gina masallaci saboda fulani wani rikici je ya haɗo mana ha ina ne mai sa kabilanci a ciki yace duk su fice ba a son abun ta wurin kai yayi yawa in yayi yawa fa aka kai mutun ƙarshe fashewa yake ba mai gu manya da kuna zuwa kawai ko manya da kuka yi ku dinga ɗauke katakon ku shiga cikin ko na ku shiga wurin ɗin amma akwai takaice ga ce, ai kaga ya subhanallah ba an tarko sai na fita a ce an zo ai ce kullum kaga yan wayannan yaran sun da su su zo a ga nan gurin din me amfanin girman ku ina ilimin ku wurin naku ne alaji eh, eh, ka zo da kujerarka alaji mai waye zo nan alaji ibrahim ka zo zo da kujerarka nan kusa nan amma ban ba ka nan ana zuwa aka kujerar ke ture ta za a can nesa mai kujera ba kila ma ba a kafan ɗauke ta za a yi. To muskila bala'i daga gare ku ne, kawai kun kawo mana wani abu da zai zama mana fitina. Kuma waɗanda suka fi kawo fitina manyan. Sannan sai a waye gari, ah, wani lokaci za ka ce, waɗanda suka ta yanzu ka kaman wannan. Kai miƙe zai. Shekara sanawa. nawa. ya haddace Qur'ani kuma ya haddace kaza ya haddace kaza ai zai iya zama anan in yi zo ya zauna ba wani wanda zai shaƙe wuya sake fita suka juru sun abin nan su joga su wane ne inda kuka zo da wuri kai ku shiga wurin da duka wannan ba abun da ba za su iya yi ba kamar sai kaga wurin ya zo ya zauna haka babu mutane don haka nan in kuka suka shi dam shikenan su waye su wane ne don kun zo waɗanda suke zama da safen nan za su zauna a hambu kwashe da su da asuban da za su da littafi ya kai ashirin to lokacin da zo sai ka ga wani ya zo shi ko ma haka baki ma bai ya ka shi sau ba fa wanda zai shaƙe wani a cikin masallaci ya shiga sauri kama wuyansa yake fita min daga wurin in akwai hugga mun shi yanzu na waye sau saboda haka to Allah ku bar mu mai addini a dinga yin musabaka wurin in ka taso ka tawo ka zo ka zauna me ba ba kana kila ana tunanin da kada wani zo kashe ni zo kashe ni kuma lokacin da za ka kashe ni nan duk nan ba mai sani ba wani tsaro da ake bani Allah ya tsare ni eh sauna mutane mutai ke to zo hannan in ya yin wani abu ya zo yi ada zo yi din kuna tsaro kuna kallo da zo yi ni ma Allah ta yi mutum a yanzu dai kana zuwa nan na ganka kana da wata wata bindiga bindiga ko wata hanjar hanjar ai da teburin nan zan haɗa ka eh? tun da ba za ka san zan haɗa maka teburin nan wannan teburin shi zan ce ka karshe daga na ina ga alama za ka fi ƙarfi na tsaye an kwana gale gale ke ta hakika mutane za su sa abu na fitsari ba kiryas nan fa wurin daga nan fa haka ga baki ɗaya aka ce an kira sallah isha za su ɗaɗe su yode kuma mu ne muke karantawa imamu malik yana alwalan sallah asubahi da alwalan isha shekara arba'in to mu waye muke bi kai abun fa yawa balaga sailu zuba Nam. Eh? Banji ji ba? A ah, ai muskilan wanda aka ga ba sa zuwa ko ina na waje na su hutu. Eh, duk wanda ke waje dama kawai shi kenan kar ku shiga wurin. Wanda aka sa aiki da aiki yake yi to za a yi cewa an ka gama aikin ka lokacin da gama lokacin to ban aiki kace aka wani wuri ya riga kawai ka. Dan wani aiki. ani lila lil na amanu Haji yanzu lokaci bai yi gabo munai ba an taksha qulubuhum zama kai na manta da kai ku ta zo na a tashi tukuna daga nan ce wallahi na da manta <laughs> ta wata da baka zauna da kanka ba zai yi na sani da baka sai dai yan kuna kallon ga manya kada ku yi guje-guje shi ma baƙo ba zai dauri ba ya zai ya shiga wurin tunda an san ga waɗanda suke su ma suna kusa-kusa na san kila mai yawa abin da zai ke nan bari Allah ya kai mu yadda ba da zan bayyana su cikin wurin wannan kuma kanku alam yani lil ladina amanu an taksha qulubuhum lokaci bai ba ga mummunai ainihin zukatansu su tsorata zukatansu ainihin su tsorata li zikirillahi su koma zuwa ga ambaton Allah wa ma nazala min alhaqqi da abun da ya sauka da gaskiya qala ibn mas'ud radiyallahu anhu ma kana بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ما كان معنى سكان مسلم bai kasance ba da tsakanin Allah ya zarge mu da wannan aya illa arba A kullum sai dai mu karanta maganar sabai sai dai mu karanta maganar sabai ba ɗaya. cewar Abdullahi dan Mas'udu ya zo masallaci ya tadda mutum mutum uku yace to Allah ka jinka na uku na hudun ma to iya ka ce mu dauka mu karanta ba za a zauna ana bin mutum daki daki ana kirawo shi ba وقال ابن عباس رضي الله عنهما inna Allah tabbata qulubal mu'minina Allah ya zargi jinkirin zukatan mummunai istabata ya ga tayi delay qulubul mu'minina fa'atabahum ya zarge su ala ra'si 13 sana shekara ta sha uku haka fara zargin su wa uku a salasa ta sha uku wancan sauka a madina ita ba uku kaga wajen wajen ta goma kaga na hudu ta sha hudu ke wajen abin nan ta sha uku ne da kafin wajen tara aka fara sauka da aka abu na dinta min nuzulil min nuzulil qur'ani wa qala ta'ala qad aflaha al mu'minun mummunai sun rabauta aka ƙara kat tabbas na hum fi salatihim khashi'un wanda suke khushu'i a sallan ba motsi babu soshe soshe babu nune nune ba waiwaye waiwaye gawa dama ko wai gawa hagu babu sun tsaya sak gaban ubangijinsu والخشوع في أصل اللغة الانخفاض شين كريوة خفض بعينه كريو وانجكيبا كريو وانزوتير زوتير تتقو باغو إن هركنا كلا أكوي واندكبي كيف تكبري لي والذل دك أن أنت الدكي والسكون قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن صوتك دك سنيك كفا دم إرهابا بامي تقمليا أي سكنت وذلت وخضعت تانس تاكن كنت ta karyo wa minhu wasful ardi bil khushu'i ana siffata ƙasa da khushu'i idan ta bushe abin da ke cikinta yana yankwarewa wa huwa yabsuha kamar yanzu misalin da aka samu farin nan wan khifaduha da sun koyowanta ko karyowanta wa adabar tifa'iha da rashin ɗagawanta da rai wanda shi. Idan babu ruwa amfani zai yankwale ne, to kaga ta yi khushu'i kenan. Idan akwai ruwa amfani zai ɗaga, zai haɓaka. Ƙwala ta'ala wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan daga cikin alamomi masu nuna kudurar Allah zaka kafa tayan ta bushe fa idza anzalna alaiha alma idan mun saukar da ruwa kanta ihtazzat za ta motsa warabat ta kumbura sai ta fi da abin da ke cikinta. wal khushu'u qiyamul qalbi bayna yaday rabbi khushu'i shine tsayuwan bawa gaban ubangiji bil khudu'i da nitsuwa da karyowa wannan karyewar na zuci ne ba karyewan gababuwa ba wadzilli wal jam'iyyati da tara ƙarfi da tara ainihin ba ko ƙarfi ba tara tunani wuri guda ɗaya. Dukkan abubuwa mutum dole ya halarto da Allah zuciyarsa ta zo kusa da shi ya gargaɗi ranfa. Wakila aka ce, A, alkhushu'u al'inƙiyadu lil haƙƙi, mi ƙauya ga gaskiya. Wa haza min mujibatil khushu'i. Wannan na daga cikin abubuwan da ke wajabtar da kusho'i, ke kawo kusho'i, in dole lalabti yana kawo kusho'i. Famin alamatihi daga cikin alamomin kusho'i an abda idan khulifa wa rudda alaihi bil haqqi istaqbala zalika bil qabuli bawa idan an saba masa khulifa wa rudda alaihi aka masa raddi da gaskiya aka faɗa masa gaskiyar lamari istaqbala zalika yakan fi wannan gaskiya bil qabuli wal inqiyadi وقيل الخشوع خمود نيران الشهوه bushewan ainihin hasken sha'awa. Sha'awa ta ƙasa. Saboda haka nan shi ne tun da sha'awa yadda ka san aka tafi, Wasu kono dukkanin sudori da kwanciyar hayaƙin zuciya. وإشراق نور التعظيم في القلب ده حفكة أينهم حسكن جرمواوا أذوشي نور التعظيم حسكن جرمماوا أتكن ذوشيا وقال الجنيد رحمه الله الخشوع تذلل القلوب كان كان سد كان ذكاتاني لعلام الغيوب ga masanin gaibi zuciyar ta karkato zuciyar ta karyo zuwa ga Allah wa ajma al masana Allah kaf sun haɗu ala annal khushu'a mahalluhul qalb khushu'i ba kai ke ba mutai sun ya. kushu'i ba a kafaɗa yake ba inda zai karya kafaɗan ya motsa ta yi haɗe ta haka ba a kafaɗa yake ba kushu'i a zuciya su in kushu'i ya shiga zuciya za ga ido na hawaye amma kushu'i ba da ka ake nuna kushu'i ba ba da ka faɗa ake nuna kushu'i ba ba da gaɓaɓuwa ake nuna kushu'i yana zuci wa samaratuhu fa'idarsa ainihin to za ka samaratuhu alal jawarihi sai bayyana abin da ke cikin zuciyan sai ya bayyana kan gababuwa amma mutum ba zai dinga sallah ko ina karantawa ya zama kiyau komai ya bushe babu damshi damshi babu kwalla kwalla ba khushu'i wa samaratuhu ainihin alal jawarihi wa hiya ita ce ke bayyana khushu'in da ke cikin zuciyar ai kaga mutumin da ya tsorata za ga yana kirma ko hannu ka ba shi ka ba shi hannu za ga yana karkarwa kafin karbi hannu to wannan zuciyarsa ce take jin tsoro رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلهيته yana sallah ina jan gemunsa kaga ba dama kana sallah ka ba wani abu ko wani abu wani zai mika ko kana sallah ka sun ka ɗauke wani abu ka kai shi can ka bari ka gama sallan ka ka ɗauke amma ka kabbara sallah ga littafi a gabanka ko nesa da kai ba za ka je ka ɗauko shi ba saboda menene gababuwan ka sun tafi wani wuri zuciyarka babu koshoyi ko sarki kake gari zarwa kana iya kana kai da sarki ka ga wani da wata bota na an ajiye ta ko tun tsure a sai dai ka zuba mata ido sai dai inda aka yi magana ka riga kowa ɗauka su ne ai ba mun yi magana a kansu ne ba tun da su mutane mutane masallaci wani lokaci sai ka fito a yi tsiya tsiya tukuna sannan wani ma zai ji daɗin karatun in ana zaune da su haka shuru haka shuru malam haka za mu ita zama idan lokaci ban da lokaci ƙananan yana suna ba jiya nan na yi magana wata mata ba ta zo da yaya sun kusa nawa ina kallon ta ya kashe je wurin na sa abin da ya kai shi kenan na kyara na ɗauka ba a yi maganin abin da da yara da tsofaffi wanda suka kwarkwance ana hana su zuwa masallaci farkon cewa tsoho na zama ya fara shi dinga magana haka yi magana da ƙarfi ya yi wane da ƙarfi ya miƙe kafa yi wane sai wannan ya kwarkwance a gaya wa ‘ya'yansa ce to ku janye ne. in mace ce ta kwarkwance za su zo ta kowa an hana shi magana ita ta zo sai ta yi magana abunta ba ka gani irin matan nan da tsofaffi mata da suka kwarkwance ana zaune fa kun yi nisa kuna cikin irin wannan karatu in ta tashi in ta sai ta zo inda inda kuke daga nan kuma ta zauna sannan ta fito da lissafanta sannan ta ɗauko wannan ta ɗauko wannan sannan ta tambaya ma ina wurin kaga dole kenan in ta zo yadda ka tsaya baya daga cikin ladabi ana cikin karatu ne shigo kamar yanzu ɗin nan wani ya taso ya taso ya zo ya shigo kuma sannan yana nan a kila ko baya nan ne ko menene ne ga abin da amma yana nan ku dubi yanzu da safe haka zan zo da safe ba ko nan akwai wayanda karasu suka je ba laifi akwai wanda ya je ne biya wani a gefe bai san kafa makarantar ana saboda wani na yi wannan babu laifi amma ba aikin fari ba na baki ka fita sai an zo an fara karatu ka shigo in ban da ba ana jin nauyin ka za ce ko ba sai sai fita ka je manyan makarantu ka gani kai ka ba da shiga masa yana lassa wani ko ta windo ba ka kallon masa ya ka zo ka kawo masa tashwishi kuma gaskiya ne tuna ba ɗaya ne ba ba biyu ba ne ba ba mai ne za ka dauta ne na zaune a wannan suna ta magana ko suna zaune suna kaza amma bayan an fara kafin su tauri ti ti ti ti daga baya ba su shiga sani aka gwana yana ya mutu wurin wanda ke neman karatu da gaske ne ya san ko don saboda mai karatu ne jahil da yake ainihin yana na yana zaune da littafinsa yana duba menene yana shirin kaza kaga أنا أكسيدا أفارا شكرا نابلة تاجة نابلة كا سورة كنا النبي رأى النبي رسولا يا أبص بليه يتيه في الصلاة فقال لو خشع لو لو خشى قلب هذا دازو سير متمنن تاي خشوئي la khasha'at jawarihuhu ku dubi maganan nan me yayi hannunsa fa ya ɗauka ya taɓa gemunsa aka ce zuciyarsa holo ƙware inda yana jin tsoron Allah Allah ya zo cikin zuciyarsa yana sallah bai ya daga hannunsa ya shafa gemunsa me ba mai. to kuna son mu zuba ido haka kullum kowane ne sai abin da ke dan abu kaɗan ka sake ka sake abu Allah za ka kwada sai ne kafarsa ka yi da kashe a لخشع أعداؤه inda akwai tsoron Allah wurin wani da bai iya daga hannunsa sai shafa gemunsa ba yana sallah hmm? eh Eh, in mutum kaga mutum a gaban ogansa yadda yake disfilin ina magana magana kalma ɗaya na biyu sa to to amma in an zo magana maganan Allah ta gani wanda ya zo ya sa wata kadinsa wanda ya zo ya sa wannan dinsa wanda ya zo ya sa abin nan dinsa ha ba fa za mu bari ba fa ku wa'inda ake karatu yau da gobe malam ku dinga rike alwalan ku magariba na yi kafin mutum ya shigo cikin magariba ya kanta sauya ɗinki. Ba za a ce ainihin a ah, kana me da suna magariba ta yi kana san kana wasu harkokinka amma kai official ne lokaci ka shiga. ma za su bi ganne ba za ku na wanda ba ku batta sai mai sallah haka sai ce ana la khasha'at jawarihu وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا وأشار إلى صدره ينوني زواج الجنس ثلاث مرات yana tsoron Allah fa a nan yake tsoron Allah fa a nan yake shin zuciya a nan take ko ya ne da daidai nan da ake cewa nan take da ce ba amma dai wajen nan take a ce a nan fa yake tsoron Allah ba a nan yake ba tsoron Allah ba a ka yake ba tsoron Allah zuciya yake wa qala ba'dul arifina wani daga masana yana cewa husnu adabil zahiri unwanu adabil batini kyawun ladabin waje aina shine alaman kyawun ladabin ciki ko magana za ka yi masallaci in ba irin wannan na karatu ba shi ma wannan ka zuwa ba kawai shaki sa ba ko kuka jawo na yin sai da za a ji kawai amma mutum ba zai daga murya idan yanzu za ka iske wanda ko ɗansa zai kira in misali ana kanta ko da safe ko da shi ne in eh, kaman jiga jika na in da na sai uwar ba abin da ya dami da wayannan mutane sai in kira shi nan uwan ma'azu kowa ya yi shiru amma shi zai ya ɗaga murya shi babu da ya dame shi husnu adabin zahiri unwanu alama ne na adabul baƙi eh daga ina wancan to bari a samu abin nan baɗi ne to kafin wara a rajulan sab abin nan full stop da na nahar wancan adi la khasha'atil jawarihu kalle shi rawahu muslim hadisi na dubu biyu da ɗari biyar da sittin da hudu babu taharimi zulmil musulmi babin harancin zaluntar musulmi inda yake a taƙawa hahuna kaga a nan da babin da menene ai kaga taƙawa a mu'amala take akwai a mu'amala tunda a ina akwai taƙawa amma musamman a mu'amala sai ce ma'anahu annal a'amala zahirata لا تحصل أن بها التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله وخشيته ومراقبته أن لا مال أيك بيني لا تحصل بها التقوى ما أفهم samun ديتا وإنما تحصل تقوى كنا بما يقع في القلب من عظمة الله وخشيته ومراقبته شكنا ورأى بعضهم رجلا خاشع المنكبين mai tsoron Allah da kamana. Ai za ka ga wasu an suka ko kabarin za ka zaga ya ɗaga kafaɗarsa nan ya ɗaga kafaɗarsa haka. abubakar ka so ka yi kama da mai haka amma ba yi kake ba shi ka yi sauran Allah da ka faɗa kar ku ɗauka tukuna sai ya yi kyau dan da dan ka kafaran dan ka <laughs> hmm? kada ne ma kaza ko tsoron Allah hmm? to haka za ga wani ya rike ya yi wannan din zai alama ina tsoron Allah to ya ruku'u irin ruku'u masu irin wannan ruku'un kawai da wannan ruku'u kai kamar mai kama da daidai sun je ka ba gayya ba ba da ka faɗa ke jin tsoron Allah ba abin da inda ake a zuci ake jin tsoron Allah da zarar zuciya ta yi tsoro to za ka mutu jarma yake yana bugawa kirjinsa yana abin nan an ga annabi na sallah wa fi sadrihi azizu ka azizil mirjal kirjinsa na ta farfasa kaman ta farfasan tukunya Ta san tukunya ko buta buta shayi ta ta yi zafi tana dab da ta tashi din nan da kanta za ga tana dukan marfin nan waje to haka zuciya ce wuta ce ta ta kore har ta ta ta farfasa a lokacin abin da ke cikin zuciyar da zai ta wuce kona mutum zai ba ga hawaye mai irin wannan hawayensa zafi suke in irin wannan ɓace da ya kama ka hawayen ka zai ka kashe ma ido sai kawai gari ka gani dole in karatu kai kana kallo karatu daya sai kuma ba ta abin da ake magana ba ta kama kanci to da kana wara'a ba'dhum rajulan khadi'al mankibaini wal badani jikin ya kumbare faqala ya fulan al khushu'u ha huna saboda kana haka ana kiran mutum ba za a zauna a bar mutane ba mutum ya saka saukarsa ba za a magana ba kamar ce Sulaimanu tsoron Allah ba nan yake ba da inda tsoron Allah yake ya fulan al-khushu'u ha huna wa ashara ila sadrihi la ha huna ba nan ba wa ashara ila man kibaihi ya nuna kafaɗunsa ya ce ba nan tsoron Allah yake ba wa kana ba'd as-sahaba radiyallahu anhu wa huwa huzaifa radiyallahu anhu Ya yaqulu iyyakum wa an nifaqi ina gargaɗin ku da in munafukai فقيل له وما خشوع النفاق قال ان ترى الجسد خاشيا ذاك كيد خشوعي والقلب ليس بخاشئ متن زي صلى قوما صلى اشير قانا اشير بيكوكا بار هذا الخشوع zama ana cewa a musulunci abunda za a fara cirewa khushu'i za a zare ku za ga masallaci gaba ɗaya ba mai khushu'i ka dubo daga bakin kofa har zuwa wannan kofan anan zuwa yan cikul matan can duk ciki ba mai kuka amma ko na kusa kusa in ga kusa kai mai kuka kace a'a malam ga wai na kuka kaga ji shehu fa subhanallahi a'a akwai kukan gaske wannan na yan iska ne na tsoro na inda kuka ne akwai yan iska wanda akwai abin da ya kawo su amma duk tsohon da ka kuka zai wahala ka ga ta alhaji bature na kuka ka ce kukan ƙarya ne ke sai wala ka gan shi ba ka ga watan azumi na damko ne ba ina ina cikin sallah kawai da ya koma gefe ya kabbara ya sa doguwar riga fara ya sa ya lulluɓe kansa da fara yace Allahu akbar wayo Allah wai na ta ah, na tsaya nan leko ina ya gana fita sai dan shiru can isa na damko shi muka yi waje da shi to ba irin wannan ba ki kai da ganin mutane da aka yi yanzu za ka ga a ce eh, irin wannan malam umar wannan yana kuka haka ce ko sa zaka ne ko muhammadu sani ko alhaji ibrahim ko bello ka ga bello na kuka kamar zai mace ka ce karya ne yake yi ai mun san kanmu mun san yan anguwan nan mun san wanda take kuka ai na ita ce ka bi wani wani lokaci yawan ku zama cewa amma ka tausaya masa sai dai in ka tausaya masa kai ka tsira sai dai ka ce ni ma Allah ka bani kuka irin nashi tun da shi iya iya tuna laifinsa har yayi kuka hmm ah eh ba yi su ake ba eh ai ba mu yadda ma an cire ba ba ko lokacin da nake magana ba ai mu imo ne nan malam Umar sai yake ce ne malam khushu'in azuci muke yi kar da ce kai malam wallahi ba mu da shi ne baki baya kushu'i ne sai baki na kushu'i kusan baki ya fi shi shine wanda kushu'in sa bai koyewa ta manta mutumin nan da ya roƙi Allah cikin tsabba ya yi kuka ya yi kuka ya roƙi Allah sai wata kanan abin nan malam kushu'in ne da ya babu kushu'in nan da ya kuma raguwa yake Yadda ma ana can za a shiga masallaci a har ga cikin masallacin kabba mai kushi in ka kallo mu daga kofa can zuwa kofa na ba wanda yake yin kuka babu wanda ma ne ma ake ma maganan kukan zukata sun bushe a yi Aisha ayan take zargi alam ya an lillazina amanu an taksha da li dhikrillah eh ban ji ba ku ci gaba da gyarawa ayyukan ne suka bata mu wallahi ma la ayyukan mu ne ka dubi abin da muke aikatawa bayan su muke magana magana ba za ka dubi alwala wannan mun kasa da cewa a cikin masallaci sai ka ga ga hawa ka rasa inda za ka bullo wanda yake na shi zabi wanda yake na shi zabi ya ake so hmm? ai Eh ba ai Allah zai saurare malam da abin jifa jifa ba akwai ran da muna ka tafsirin ƙwar'ani ba ne kuma kamar inda mutumin can ya zana wanda ya zana bakin kofan can ya tsaya sai sai jama'a ko yi hakuri ba komai ko yi hakuri ba komai ba komai ko daina ko kaga kuma babban mutum ne kuma ina magana ne tsakaninsa da Allah ترى الجسد خاشئا والقلب ليس بخاشئ ورعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا تعطى ركبته يا سوق يد ويانسا أي شيء نسوي إذا ركون لنسوق يد أبو بكر كاسا da a ta'ara eh, ya sun kuyar da kansa baya ɗagawa sama wai wajen khushu'i ne abin da nake ce mai kai ka daga idon kanka kalla ba shi na khushu'i a zuci ne kowanne mutum ka kalle shi ɗaya bayan ɗaya sahabbai haka suke da faɗaka mutum na iya shigowa da makami har yi zai gama wanda ke wai lokacin da ake maganan corona an tare mutane ko rai shiga ba ana cinna masa wannan karfe ko ko ko dan fashi ko dan dan eh, abun da ne aka ce da sai da aka wuce tukuna eh, sai sai dawo ije ro bin ce gabi diga baka ganta ba da bin diga to ina tsaro an cinna masa wannan karfe shi kenan da ya wuce sai da wuce to ga ya ciro min daga ce ga bin diga ba zan ba saban kanka da bindiga ta zan shiga ni ma ne ya ga wani mutum ta'a ta'a raqabata fi salati fa qala ya sahibar raqaba ya mai wuya irfa raqabataka kaga ga kanka saboda ina da ainihin abu ne aga kanka sun koya ba shi ne tsoron Allah ba ليس الخشوع بالرقاب خشوع با اوي بني با انما الخشوع في القلوب ازكى تاكو يكي ورعت عائشه رضي الله عنها شبابا yamshuna ya ga samari na tafiya suna masu tafiya matattu kama irin yan saukan nan ko yan musabaka a kai ba yawa yan musabaka an sha farin kaya an lullutse kai kayan kansa zaka kayan bidi'a ne kayan dogon rigar na jan kafa ɗinkin da ake na jan kafa suna tafiya rakwakwam rakwakwam kowanne ya ya ci lullubi Aisha ta gansu suna takawa da kyar da kyar ana takun masu ilimi takun masu ilimi wato na fi mushiyatihi fa qala li ashabiha ta cewa wanda suke tare da ita man ha'ula'i wa'annan wai waye da yara ne faƙalo ko nusako samari ne masu bautan Allah hmm, Allah ai idan kuka fito daga daga daga daga yace ko me sunan shi daga musaffa ba kwa yanga ko ba kwa nuna kun fi ‘yan masallaci kun kwana kuna tilawa. A kar yi. Ana gama kana rufe bakinka daga karatu zama kaman kowa. Amma ba za a ce in ka yi karatun ka gama to daga nan ka tau kana takawa ne dai kana hura hanci. Kalla ba ɗanta ɗabi'u ba. suna tafiya ya tamawatuna faƙalo sakon ya ummana faƙalar kana umar bin al-khattab idza masha asra umar dan khattab yana tafiya ta takawa yake takawa yake ba irin tafiyan wancan ba ko sokoto sokoto sokoto ga yayi latti dan dama dama wannan sai dai gwanjo ya sa Hmm? ai za a daina je an gani da a dinga magana ka tau kana yanka sakwato sakwato sakwato jonggom, kororop. ya zauna kenan ana so a gan kana tafiya shaf shaf shaf shaf shaf shaf in kata tashi wai jawo gaba ɗaya za ka wai ga in ka tashi tsaya gaba ɗaya za ka tsaya ba ka tafiya kana haka ba ka tafiya kana kawai inda za ka je nan za ka shi tafiya tafiyan mazaje eh? mana abdullahi kajira oh <laughs> haka yake kwararrab ai shi dan fashe fashe dan fili fili yake kai ina da zafin nama kayan da zai dauka baka dauka in an je gona zai baka mamaki sai abdullahi ya zai ya dauki kaya za ka gan shi za ka tausaya masa ka ture shi ka ce ga wannan zai ga ɗauko gwanda ibin haka ba ka tsere masa kai ba garin jikin ne ba kawai amma wancan jikinsa ya tsantsare hmm? ha to na gaba da shi ba a can an aike ka kafin haka da haka kawo in na ce ɗebo min ruwa in ka zo ɗebo ruwa ka kawo hannu ka kawo kinta ruwan ya zubo min eh ka ɗaibo ruwan kashi sun ce kai wawa ne hmm, ba ka da hankali ne kaza kaza kaza daɗi ne yi shi ne nake ce maka wawa wuri daɗi ne ya ishe ne ce kai ina da ɗa kai na aihu amma nan sai in da da zakin ka amma ɗabi'ar mu ne haka mun fulani ni ba ka nuna ɗan gaya gwanin ta kwata kwata duk abin da zai na gwaninta in yi sauri ka ce masa wawa in yi lalace ka zai maka lalakuwa, in yi mene to haka ka'idan take to amma na ummul wa ita haka da ce Umar ba haka ike ba Umar idan yana tafiya yana tafiya shaf shaf shaf shaf shaf. ya gama ya je wurin din me ake an yi kaza an yi kaza an gama ya koma can in abinci zai rabu ga mu kun tuna amma yanzu alwala fa in aka tafi alwala matan nan sai an je an koro su su ma mazan da ana zuwa sai an je an koro su har mu yi na fila raka'a hudu mu samu wajen kwata wani bai gama lola ba ya zuwa bayi kiryas عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع وإذا قال أسمع إذا هنا مغنى قوة زي ce إذا مغنى سيسمي كتي تنتقى سيدي ya karanta مصر Oh, baya ka. A ce kana da na gashi ka karanta, gashi ka karanta daidai, amma ba ji abin da ka ce ba. Sai wani ya karɓa ya karanta ba. Oh, in yi magana asma wa idza daraba auja duk wanda oh. ya doka sai ya ji masa sai ya kwada wa umar ya doke ka ka tashi kai dai ka yi abin da zai doke ka ni dai umar dina ba haka yake ba amma ka je ka dinga kowa motsa jikinka ka yi ka bani mamaki wata ran in ce maka wata rana ɗauko min blok ɗin can sai ka samu ɗaya ka rankwashe shi ya fashe ka ɗauko ɗaya ka kawo ga ta'adi ga aiki don kana da haka za ka a gefe za ka buge shi in ka buge shi haka kwas daga ya tarwatsa wannan burin bai da kyau malam Umar dutse mai shi ma yake bari yayi masa haka yi sun yi haka ce dole sai an ga ta kai kawai mai dori ta je wurin mai tsarka to an ga wani yaro yi haka ya fashe to ko wancan nashi daban ne shi duk ɗaya ne ah, wannan ɗaya yana da tauri ne shi ma masa haka sai gari ya kulle ya watsa saboda ka muna da irin wannan ai ba za a raina mu ba wani ba zai to bari bari shiga cikin masallaci daukewa da ko bari ya cikin masallaci ya aikata ka zai za ta shigo da ku dauke daya mu dauki goma sama ya zo kai kula sai ka haka daga kai ta shi na yaran naka zai sun gudu yanzu ni kadai ne yara sun gudu sun gudu sun banni shi to daga yau kakka sake mana kwarmato kai don haka ne in mutu ya fi sauki don Allah kwarbe ni wa idza daraba awja'a wa ata ata'ama ab asba'a. in ya tashi ba ku abinci sai ya da ku sai ya dafe kayan gidansa gaba ɗaya ka dai fa ba ya sa masa abun nan za a dafa shi a sa masa gishiri beza in aka kawo rogo beza za a sa masa an hmm, aka kawo me yake da suna aka yi waina eh, wane ne ko kosai beza za a sa ka dinga dangwalawa shi ne ce wa idza atama asba wa kana huwa nasiku haqqan shine ne bautan Allah da gaske ai kaga ko shi Usman dan Hudu ya hada irin wannan lullubi wayan da yana lullubi dan ina ne kwara ne kila ma bajin Hausa yana je sosai ko Abbas shi yana da wani ciwo ne a nan da baya so a gaishe ita ko ya rabu da amma shi ma kanta idin dinga rawa sun da shawo kuma da ya magana kan lullubin da ita ya lullubin ya kamata dan kwali kuma wasu na kallon wani wata cinyewa ne wannan ya fi da ke zuwa in za ka naɗa ka naɗa kaman waye wancan ya naɗe shi bukari ne ko aha in za ka naɗa ka naɗa irin abin da za ka naɗa amma lullubin na ka ya fa ya kamata yan mata ce wannan ga ɗaya ranar ya za ka cire masa tabbar masa bullurinsa lallaba kayan ka kai baka girma ba sai nan gaba hmm? ke so saudiya ga yi abin da shi wasu ɗan wado ya ce al'ada ta yi su na lullubin amma annabi na ɗawa ake. to duk abin da ka gani in za ka yi babu ilimi to ai ba ka ga wasu na zuwa suna koyon kiran sallar tsofaffi ba suna tsamman shi ma da kiran sallah ne saboda jahilci sai mutum je ji in yaje tsoho na kiran sallah shi ma zai kaba Allah shi ba sai je ita ta yi zai je masallacin su ya kira shi ka dala wani tsoho ne dottijo ne kamar yanzu mun yi wani ladani a sartan bello kaga ka je ka koyo wannan ka ce ka koyo kina ai ka ko mutane suna zuwa suna koyo wannan din dottijo ne da jiki in ya tashi ne ce Allah akbar can ta ba zai zo ya faɗi ɗan lalura ce ta kai shi ga haka ba gwaninsa ba ce ba duk wanda zai ji rediyo ya kwaikwayi abu to ko zai ɗauki shi ne wata da wani yaro da ya dawo daga misira yake cewa ina sallar nan da ake ta yara irin sallar sallar kiyaye to kalman ba daɗi amma dai ta yi kama da irin sallar mata ka ga mutum ya yi jikinsa ya yi Allahu akbar yace wallahi malam tsofaffi ke wannan sallan ko a masar shi kenan da suka zo suka ga tsofaffi na irin wannan sallar ba karatu suke ba sai suka kama wannan shi kenan wani yi je can sai ya koya wannan sallar zai da koya a mu wala hmm, bala a hada da sallar da muke ba ka tsaya a matsayin namiji ka tsaya cak wannan wannan wannan wannan yaya na wurin ko ai shi ma haka wani ya shiga fa fa ya shiga ta ya fita ta can ya dinduba wannan kaza wannan kaza komai ya yi ta ce sai a daga ma sanin ko na dai. Ito Allahu akbar yanzu ba za mu dinga koyi da addini da abin da mutane ke aikatawa ba sai mu dubi na littafi da littafi ke cewa ka duba daga hannu daga gaban da ya mutane da aka koya wajen su ba wanda zai ce ga inda ya daga hannu haka Allah ko a ce littafin da ya nuna maka Hmm? ba littafin da yana hmm. har da wani jaruntaka sai aka ce daga hannu sifatun bibi aw rahibi haka siffan mai jifa ko mai abuna ko ba za ka yi haka ba kuma ba za ka yi haka ba wannan ana kiran sallah ne ake haka wannan ba daga hannun aka ce kai daga hannu sifatu kaga wanda zai jifa ba zai haka hmm. to haka Umar dan Khattab kenan radiyallahu anhu wa qala Fudail ibn Iyad kana yakrahu an yara rajula min al-khushu'i akthara mimma fi qalbi yana kyaman ya ga mutum yana khushu'in da eh, yafi abin da ke cikin zuciyarsa wani han magana fa ina canzawa ta khushu'in kuma in yi magana kai daga dikariya ce ga ta nan وقال حذيفة رضي الله عنه أول ما تفقدون من دينكم الخشوع حذيفة صاحب سر رسول الله فركم أبن ذاك رفا أدينكم خشوع خشوع za ka shigo wasu adiyan da ka shigo masallaci haka fita ba mai kushi a cikinsu duka wa akhiru ma tafqiduna karshen abin da za ku sarrafa min dinakum as-salatu sai na sallama yanzu da za ka fita kusan za a ce maka kusan mu'uzamin garin nan biyu bisa uku kai hudu bisa biyar sun gama sallah an bubbuga ta an tafi cibiyoyin hira ku bukata suna nan ana yi can ma ana yi nan ma ana yi saboda ka sallar ne ya rage ana ganin gido a tattara a haɗa ta da sunan ai suna ta ce a haɗa to har suna da ta ce a haɗa sai ta ce rukusa. ba suna ta ce ba rukusa, rukusa ba suna ba ne ba yau za ka wata zahira idan mutane suka zo ɗaurin aure sai kaga sun yi sun taru sun haɗa sallah kuma su zo su dinga su fahira. aure ko a cikin masallaci ne a baje mun ga musu magana ce mun ga mun hada sallah mu matafiya ne nan da zariya fa sai mutum ya zo ya haɗa ya hada sallah ya tara sa mu matafiya ne mun haɗa sallah wanda za ka iya yin azahar a nan ka je zariya kai sallar la'asar ɗinka. za ka yi azahar ɗinka a zariya ka zo ka kai sallar da asar. in ba don wani lokaci cikin gari da ake samun matsala ba in dai zuzurutun tsoron tafiya ne ka zo wa rubba musallin da dama mai sallah la khaira fihi ba alheri a cikinsa kwata-kwata wa yushiku an tadkhula al-masjida zamani ya kusa zuwa kamar yadda Huzaifa ya ruwaito mana ka shiga masallacin jama'a fala tara fihim khashi'an ashe ga magana magata za ka shiga masallaci kaf ka duba cikin maza ka duba cikin mata ba ka gano ne mai mai khushu'i wa qala sa'al man khasha qalbuhu lam yaqrab minhu shaytan duk wanda zuciyarsa ta samu khushu'i shaytan ba zai matso shi ba to yau kaɗan zan yi ko na haka yin ƙara ba ƙara ba hmm. sha biyar na'am Alaikun assalam baya ne? Huh? කරතුන් යෝනේ මේ أن العبد إذا خولف ورد عليه بالحق استقبل ذلك بالقبول دفع أصحاب أما خولف أتي أصحاب أما أي بك ردي أما أفا إجاسكيا سيكا كارواف ban ji ba Ha'a abin da kai ne aka ce ba daidai ne ba oh har gaskiya aka faɗa ma karbi ba za ka ce wannan abin ya saba makarantar mu ba ko saboda ka makarantar mu ga yadda muke o oh, oh, oh, ta makarantar ku inda har gaskiya ne biyan shan ka tsaya ka kalle shi da kyau abin da ka wadi gaskiya ne ba hawa ne ba shi kenan biyu Hmm. Faɗo shi. Inna Allah Oh, na ga wurin ban ga wurin ba, na gane wurin ban ga wurin ba, na gan shi layi na uku. Eh, ta ma'ana ya ga jinkirin zukatan mummunai. Eh? Oto, faɗo. Fa'ata ba ko ala ra'asi salafa ashara sana kaga shekarar da annabi ya mutu kenan aka yi zargi ka gane ko ai kaga zargin ne a shekara hijira uku amma wancan shekara hudu saukar ayan ne zuwa shekara hudu aka fara mutane magana duko da yake ban ji abin da kake so ka faɗi eh eh ba shekarar da annabi mutu ba kenan zuwa sa madina ba shekarar ta sha uku mutu ba yawwa to shekara aka yi zargi ka gane to zargin kuma in ka lura saukar da ayan ita kuma ainihin shekara hudu da sauka da da abin nan sai aka yi zargi kada bai da islami na wa bai da atabana shi waye mai magana ibn mas'ud ya shi hudu dai kaga wannan Ibn mas'ud eh, islami da kaga kusan tun amad wai sura ma ai makiya ce go suratul hadidi alaramu ha to ko madani ya ce ko to wannan mata makka ce da ana samu wasu ayoyi yan makka ne amma suna cikin suratul madina ba ba dubo da sauri ba madani ya ce ko Nama dua ake ba gani Ha? ha to kasance je ga Allah rama ka baga Qur'anin ka eh madani ya ce ko ga wannan na ya dubu siya ma kafa dugano mauri ya ake Qur'ani <laughs> to to amma aya zai iya makiya ce tunda musuluncin dan mas'udu aka ga a Madina a Makka ne zai wata aya zaka iske ta tana cikin ta Madina amma kuma saukarta a Makka tunda kowace aya ai kowace sura da ayoyinta ɗaya ta zo wani ne su zo in aya ta sauka za ta kusa ta cikin sura kaza الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين wa نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين